محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دليل وسر الحجة هجرة مزرم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تقول سير الحج وحد عشر دليل والليل ليلة لا يتوسع تبت ولا إلى تقول da ashirin da ɗaya Allah da wa ko ta ala mu ke roƙo da mana da ce da alƙawarin duniya da na lafiya domin kan sunayensa muna da cikin wannan littafi al-mizhar fi bayanin kafirin min al a shay'a wato kamar madubi wanda yake bayani akan da yawa daga cikin kurakurai waɗanda suka yadu cikin al'umma yau za mu magana ne a fasahun fi zakati kurakurai da suka faru a cikin ɓangaren da ya shafi zakka dalili shine saboda yana son ya kawo arkanin islam na gaba ɗaya rukunan musulunci da kuma kurakuran da ake ciki ya yi can babin da ya shafi tauhidi in makamanta ba sannan ya zo yi magana kan babin sallah har ya zo ya magana kan wadda ta fi kowace kamar sallar juma'a to shine yanzu kuma nan za mu ga kurakurai wanda suka shafi bangaren zakka nan ba ta ɗaya shine at-tahawunu bil zakati akwai waɗanda ma ba su damu da zakar ba kwata-kwata suna da dukiya da yawa su kansu wasu ban jakarta ba amma ba su zakka akwai ma da yawa mashahurai wanda za ku ji wani malami babban malami ya magana ya ce wani aka kira shi ya kira mutane ya ce a lissafin zakar shi da aka lissafa ya ji yawan zakar ya ce ya ce wallahi ba zai iya cirewa ba amma su dai malaman ga kaza su kuma su je su dan taba kawai su gali sai suka ce a kai ma ka alama dai alaji ka ƙara jari ko ci gaske ku fa yan sai ƙara da ya ka ce zai ci da zakka miliyan kaza sai ya ɗauko miliyan hudu su ya ba su ya ce kowa sai ce a aibin wa mun ga kana da bukata Allah ka ƙara da jari ka ci gaskiya fa sai ƙara idan zunubi ya yawa kwakwalwa toshewa take ba yadda za a mutumin da zunubi ya mai kafin zuwa kwakwalwa ya iya gane abu ma zai yin abu yana ganin shi ne daidai saboda zuciyar ta riga ta waye gari ta zama cikin zuciyar da ake ce maman zuciyar ta koma ƙasa take kallo duk wani abu da yake bai shi baki ne a wurinsa duk wani abu da yake alkhairi shi sharri ne a wurinsa saboda zuciyar yanzu kamar ta juya ne tana kallon kasa kamar yadda ka san kofi in tana tsaye har ka cika ta da ruwa in ka kife ta kai shekara ɗari kana so ka cika ta da ruwa ko za ta cika to kama haka zuciya shi ta koma dama in ba kuma manta ba cikin wancan littafin da muke karanta mun yi bayanin zuciya kala hudu ko kalbun ajarat kalbun aglab kalbun mankusun kalbun musahab, kala hudu waɗannan su ne zuciyoyi to wannan zuciyar mankus saboda zunubi ya riga ya lullube ta ba ta gani kamar da na ba ku misali ne wannan misalin yana da sauki kuma wajen ganewa kwatanta fitila mai batir idan wurin sa batir ɗin nan ɗan karsan nan tsaka ta lullube shi ko batir biyu ne ko batir biyan ne gwada ka gani ka so sababbi ka sa ka kunna ka ko za ta yi amma da an wanke wurin da aka wanke tsatsan na aka mai da batira na zai ga sun kama haka ne to haka zuciya take idan ta riga ta yi tsaka kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yasirun mun da zuke aika da Allah zubi, ya riga haɗa a kan zukata da haka fi yadda za a yi da zuciyar nan ba za ta gane ba aw tasahul bi ikhrajiha fi waqtiha wannan ma da dama dama wani kwata kwata bai yi, ko kuma wani sai sadda ga dama yayi shine at-tasahul sako sako sadda ga dama ji da ya samu wasu kuɗin ya samu wani kace ka wani wannan karan ya ci da zarta. sai dan cire shi ma abin da ya ga dawa. ko an mai bayani ya ce a ai Allah ma mai rahama ne gaskiyar magana a ce yau zakka duk wannan ya kira zakka bari ya dan bantara ciki ya cire to kaga shi kenan وهذا من المنكرات والمعاصي الواقعة yace wannan yana daga cikin abubuwa marasa kyau da zunubai waɗanda suke faruwa a yau لأن الزكاة ركن الإسلام الثالث ومن أي زكاة musulunci na uku, in إن mutum ya مسلم dole ya cire ta da yawa mutane ba musulmai bane domin musulunci bai wa ka ɗau wasu rukunan cikin biyar sun mutum ya ɗau ɗaya ko biyu ya ce su ne da su sauran bai da su ba abadan ba zai yi ba ba zai yi ba ba da za ku duba lokacin sai na abubakar da suka taho suka ce ga musulmai sun yarda da kalmar shahada za su yi sallah amma ba za su yi zakka ba yace ina yace wallahi duk wanda ya raba sallah da zakka sai yaya kai kai kace za ka yi sallah sannan ba za ka yi zakka ba kuma ga ya yace wallahi sai yaya ke su yace kuma ba ma wai abu ba wanda da yake bada ko igiya ce yake bada a lokacin manzon Allah ya turo da kuma da igiyar ta yanzu ya turo da kuma ba igiya yace sai na ya kai saboda wannan igiyar ba wai ba da gundu ba kawai ba da gundu nan da ya gada ba amma shi za a haka wai ya haƙƙul na kuma zakkan dukiya ake cire mawa ba wai abin nan bane hakki ne na dukiya in ka cire ka gyara dukiya in ka cire ka taimaki dukiyar ne sai albarka ta kyau a fa alal musulmi a da'uha, saboda haka aka fardanta ma musulmi ya cire wa waqtiha a lokacin da ha. ga wanda Allah ya ce a cire ba tayyibatan biha su kuma ya cire yana cikin jin daɗi ko cirewa ya aba ya so yana ganin ya yi asara yanzu ya aikin banza ga ba kuɗin ga ba lada dole sai ya cire yana cikin jin daɗi Allah ne ba da abin kai ba yanzu dai mutum dan adam malam da dan adam sai dai a ce dan adam sai Allah ba yanzu ban kana da miliyan arba'in Allah shi ya ɗauko miliyan arba'in din nan ya baka ya ce a cikin arba'in ka sa arba'in ka ɗau ɗaya cikin arba'in ne ka raba wasu bayan Allah kuma a biya ka a lafira linkin ba linki kai kuma ka ci talatin da tara cikin arba'in ɗin nan amma ɗayan nan mutum koma ita yake kallo ku duba awaki daga ina ka kai har sai sun kai ɗari da ashirin da ɗaya sannan za ka ci rabi amma har ɗari da ashirin akuya ɗaya za ka wani guda ɗaya tal a mutum ba zai iya ba sai koma yana ganin wannan wannan abu na jin ai kama a tsara yi da wanda ya bada a bar sharan nan a bar sharan nan a bar ta to da ka gaga wannan a yi mene ne amfani abin nan ba to ba in ba a tsara ba ya ga sai zai zai yawa ka sa arba'in ka kira kashi daya in kana da miliyan arba'in ɗaya za ka cire tal kuma ɗayan nan aka ce an ansa ne don a aje ma a lafira a biya ka kuma a tsare dukiyar yanzu a sa albarka a kare dukiyar a karo ma linkin abdurrahman bin au saboda ba da dukiya har sai da ya koma yana neman yana neman marabuwa da dukiyar dole ma shi ya rabu da ita ma dukiyar ta lullunku a ce to ai kana ba da hali kuma duk wanda ya ba da Allah zai linka mai shi yasa ta ke rabuwa amma mu ba imani sai ka ga masu kuɗi ga sunan da kuɗi sun tara kuɗi ba su taɓa yin zakka su je su faɗi a bayi su mutu ba zakka ba sallah mai kyau ba zakka ba magada su zo ta faɗa kuma daga baya ku zo su kwashi kuɗin kuma su kai abin da suka ga dama a je lahira kuma shi yana cikin wuta domin wanda bai zakka ba ya shiga wuta ga shi nan za ku gani waqtiha ay tayyibatan nafsu mutaqarraban biha ila maula kagan in an ba mutum ya ne kusanta ne zuwa ga Allah وقد توعد الله مانعها بعظيم الإقامة ألا ياي الكون ياي كركتي مي سنن لون دي حنا زكا زها أي مي وتئرين أذابا مي جرما أعاذنا الله منه ألا تكاري من دون أذابا قال تعالى ألا يتي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير حتى الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خير من فضله هو خيرا لهم kada waɗanda suke yin rowa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ku ji ba sai da aka mai da mutum asali kada waɗanda suke rowa da abin da Allah ya ba su don a nuna ba na asali su ne da abin da Allah ya ba su daga cikin falalarsa shi ne ya ga dama ya ba wasu bai ba wasu ba ya ɗauka daga cikin falalarsa ya ba su to kada su yi tsammanin rowar da suke yi da wannan da abin da Allah ya ba su daga falalarsa su tsammanin huwa kairar lau, su tsammanin wannan abin alkhairi ne gare su bal huwa sharrun lahum yace sharri ne gare su sai yutawwaquna ba ba tilubi yawmal qiyama za a rataya masu abin da suka yi rowa da shi na ranar kiyama in an ce yutawwaq kun san bel din kare ko ya ka daura ma kare wannan bel din yana iya cire shi ka samu wannan bel din mai kyan wanda suke saidawa na kare ka dauko ka daura mai akwai randa za ka dawo ka ce mai ina bel din ke ce na kwanke shi na yar shi karen kuma duk inda zartin nan ya rike shi sai an kwanto shi zai iya tuka zartin nan ya cire ya yar ko zai iya kuma kaga zartin nan mai kyau mai ƙarfi ne ko har da wani ƙarfe gare aka matsala shi aka ɗaura ma kare ba da za ka kakkara in ka ga ba zartin nan wani ne ya kwance amma karen nan ya zo kawai ka ce ina zartin ne ya kwance shi ya bani shi da kanshi to shi ne Allah ya bada misali za a rataye dukiyar nan a naɗo masu ita a wuya kamar yadda ake sa maka rebel ranar kiyawa kuma ku ji daga nan ko sai azaba wani wurin ma cewa yi za a tattara wannan abun wallare ne ya zo na wanda suke taskance su wannan zinariya da azurban nan ranar kiyama za a narka su ne a zama wuta a maida su wuta a dinga dauka ana nana masu ta ina ta gefen dama ta gefen hagu ta baya inda suka yi turo nan da suka yi wannan kuɗin komin yawan su daidai yawan su daidai wutar da za su zama an je yara. aka za mai da su kamar wani karfe masu tsinin karfe a dinga ɗauka ana nana ma mutum a gefen dama a nana mai a gefen hagu a nana mai a gefen baya saboda saboda farko in ya so lokacin kuɗin ya yi haka yake mutane ko ya haka ko ya biya baya ya hana ya tafiyarsa to wani a gasa wurin ita dukiyar ta zama wuta ta zama karafuna na wuta to a ɗiba a ita nana wa mutane ga mutane nan ma ma ba amfani da yawa ba ba amfani yanzu nan na ga wani takaici sai dai kamar ya sani kukawa kuma ma babban abin ma ni da ba ba san wancan ba da da sauki ɗalibi ne nan yake zuwa a wani lokaci nan wuri na yake zuwa amma wani yanzu na gan shi kawai ina shiga na an turo mai shi a bututu wai rabaran ya je ya neman masa taimako an gina masu katafaren masallaci raba da sai na ka nuno cocin ka ce a coci yana magana ga ga sunan a coci yana ta jawabi sannan kuma aka ce wannan rabar shi ne wanda yanzu ya zo ya tamu ya je a gwagwala da wani guri ko wane ne to na san shi wannan nan yana nan yana zuwa nan shi limamin wai wai wai kirista ya je ya gina masa wai wai rabar ne ya nemo masa taimako a wurin kuma wurin mutum daya babban abin nan mutum daya ya je ma magana NNCC yana aiki wai ma'aikatan NNCC ne mutum daya ya ma magana ya zo masa kataka da masallaci da makaranta hatta sanin ciki suna sallah ka su suna sallah sai yi nemi duk musulmi su kasa nemo su su kasa yin abin da sai an je rabara sau da aka shi nan wannan aka ga zama nasu amma yana magana yana cewa wannan shi ke nuna kowa zai girmama addinin kowa ya girmama kowa ne ya girmama kowa ya san kai ma zai kashe su mutum nan ba sai sai suka da kai ba gara mai sallah ka kashi ta ba su ne za su je su zo su abin nan ba ta malam la ruha liman tunani babu rai ka kama jiran mutane to kana jiran gawa kake kira kamar kai ne yanzu ka ce kana neman abin kwana kana jin tsoro ka ce za a baka abin kwana sai da ka duba da daddare sha biyun dare sai kawai ka ga ashe gawa ce a lufafa aka kawo ita ce abokiyar kwana matar da kaga ta yi dauriya ko ta kwana da gawa mijinta a cikin daki duk kuɗin shi malam inda aka riga aka kwakwale kuɗin nan to aka kai to yau ya ce ce za su kwana da alhaji zuwa da safa a kai shi makabarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta yi za ta iya na ga ba ku a wasan kwaikwayo ba aka nuno wani clip wasu matan shi guda biyu shine liman ya zo da shi da abokin mijin ya ce to yanzu yau cikin yau yanzu dai ba za a iya kai alhaji ba makabarta saboda dare ya yi saboda aka kai da safe dan haka yanzu wadda ke da girki ita za ta kwana da alaji sai wadda ta ci cikin ta ci cikin yau an saki girkin ba girki yau uban girki ya ta kai yanzu zaman mata kawai sun ban muku kowa an fara rigima wannan tana sake, wannan tana sake. ke ce mai girki wannan na sake ki mai girki ina sai girki babu tunda uban girki ya mutu to ya tabbata aka yi ita aka mutu kawai ta samu wata zabjeje wuka da rike katon zabjeje wuka da rike mana makaranta ba zabjeje wuka da rike in za ka bayi da rike in za ka kwanta ka da kulo da rike wuka a karkashi saboda wai za ka dawo in ake ba kaga in ka dawo me za ka yi ma wanda aka ba wuka aka ce in ka dawo in an jima saboda za ka dawo ya rike wuka in ka zo me zai ma ya bai da ka wai zai dawo ya jiwa ko za ka in za ka bayi aka tafi? rika tafi a hankali kina rike da wuka kina kina waiwaye dan zai iya biyo ki a hanya bayi rike wukan nan da kyau kaga in ka bullo hanya bayi yaya ka zama kwarto sai sai wuka sauna ka za yi fayudawwaquna ma bahilu bihi yawm al-qiyama za a rataya masu abin da suka yi wannan za a rataya masu shi a wuya walillahi mirasu samawati wal ard saboda haka gaba ɗaya gadon sammai da ƙasa kuma na Allah ne Allah shi zai gaji wani wurin cewa inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah tabaraka wa ta'ala ya mu ne ba za mu gaji ƙasa da abin da ke kan ƙasar kuma kowa wurin mu za a dawo da shi da komi na shi wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah mai bada labarin duk abin da kuka aikata ne yana sane ba wani abu da zai koyi ba za a mai wayo ba wa fi sahihain min hadith abi hurairah radiyallahu anhu ya zo cikin bukhari da muslim hadisin abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ma min sahibi zahabin wala fiddah babu wani mutum da Allah zai mallaka masu zinariya ko azurfa wanda yanzu su ake kimantawa da naira kuɗi la addi minha haqqaha wanda wa akwai illa ai illan ba mu kai ba ma min sahibi zahabin wala fiffa ko la addi minha haqqaha illa ko idza kana yawmul qiyamah suhafat ay lahu sahaib min narin fa ughmiya alaiha fi nari jahannam yace babu wani mutum wanda Allah zai ba shi zinariya ko azurfa kudi ba wani mutum da zai samu kudi ko naira ko dala ko ma wace ce la yu'addi minha haqqaha bai ba da haƙƙin ta ba na zakka illa idza kana yawmul kiyama fa ce durar da ranar tashin alkiyama ta kasance sai a ce fi suhfihat sai a maida ta wani faranti a maida ta wani tray ko kuma a maida ta wani kasko kamar kaskon suya su haifar lahu sahai ranar siyama za a maida ta wasu farantai faranti na suya yadda ake gasa abu a kai sai a maida ta farantai na roja hana nare na wuta su za a maida kamar farantin wuta shi kuma fa'uhumi alaiha a ɗauke shi a ɗora a kai a dora cikin wutar jahannama ai ta gasawa ai ta juyawa kamar wasu tray za a ɗauka an yi su duk karfe ne sun gasa sun yi jaja wur da wannan kudin su ne aka mai da tray daidai yawan kudin daidai yawan farantin mutum ko guda nawa ne a ɗauka a ɗora bisa sannan ɗora kan wutar jahannama ta dinga gasawa ana juyawa suna juyawa farantan kai ka ce wani rolling machine ne to da aka in ya mulmula cikin wannan ya shiga aka gasa aka gasa sai ya wulwula ya dawo cikin wannan faranti duk kudin ne kowane kala da farantai da yawa farantin kala in ko kudin kaga da yawa ne sai ai farantin naira farantin dala farantin euro farantin duk sauran kowane ga farantin nan sai zaɓi wanda ya fito ya kwanta shi kuma dole sai an yi haka ba abin da zai kubutar da shi daga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wannan ko ayata ko ka ayata الحديث وفي سورة البراءة ذاتنا والذين يكمرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بأذاب أليم وأن تكي تسكن تسكت زينار يسد أذربا قدي ميرا دلا ولا ينفقونها في سبيل الله باسا جد والنبوك ينصبوا لألا دن أدقى الدين فبشرهم بأذاب أليم كما تبشارا wato da abin nan ɗinsu saboda haka da azaba mai tsanani aka ce yau matukuwa biha jibahuhum nobu hukum wajen hurikin ranar da za a dinga a dara dukiyan nan a dinga gasa masa fuskoki da gefen su da bayansu sannan kuma ana duka ana cewa hara ma kanastum wannan shi li anfusikum wannan shi ne abin da kuka taskance ma kanku aka duniya fazuqul azaba bima kuntum taknizun ku dana azaba da abin da kuka boye kuka taskance yanzu ku dana wuta da shi wannan kayan naku ne aka ba ku kayan ku ne da kuka aje a can su ne yanzu aka maida suna aka yi gasa ku da su ana gasa fuskoki ana gasa kuibi ana gasa baya an san kuibi ko kai inda ina ne kuibi ka ji ko <laughs> ka wannan dan gidan ku da arziki ga dunan zo yawa da awa wanda ke to a yadda ka ga ne laifi ba yake to ina a ce ina ne na ba kunci aka ce ba kulbi inda aka zo ka ga ba ka laifi ka ga da da an wuce fa a ga da a da ba eh, a yi wala inda ke da a ce kuli ko wanda ka ne to wata ila ma wanda ba ba inda ba mu rabi wasu inda ne da ne lela kawai na tabo inda ana rayuwa ga wani inda can baya ba shi ba kun kun fita ka nuna mai tabo ga can ga shi kun ga fita ka inda ga can a to fata ina ina ba haƙo birawa ba ba da gobe rawar ba ba ya a dole ne a to saboda nan ne babban inda mutum yake ji da su yana kakama lokacin da kuɗi yana ga wani yana doro doro yana tafiya ce to shi ke da yanzu a zo a gaza shi a cikin farashin nan ta Allah ka tsare wannan saboda haka ayoyi ga sunan dai wa waqtu zakatin nuqudi lokacin zakar kuɗi wa ma fi hukumiha da abin da ke cikin abin nan hukuncin su shine haulanil hauli shine shekara ta zagayo yani dauru sana shine shekara ta zagayo fa kullu sanatin yuzakki almuslimu malahu idha balaga nisaba kowace shekara mutum sai ya ci da zakka in dai ta kai misali ba zai ce ai ya taba yi ba to kuɗi sun kare ne ويتحرى المستحق من الأصناف الثمانية sannan kuma ya kirdado ya nemi waɗannan da aka ce a ba guda takwas ɗin nan su zai raba mawa wala ya hillu lahu an yi ikhrajaha aw waqtiha kuma bai halatta ya dinkirta ta ba wajen cire ta in lokacin ta yayi ku duba yadda malaman fiqh suka ce idan mutum fa ya cire zakkan nan bayan lokacin ta yayi bai cire ba sai ya mutu magada sai sun ga dama su cire in ba su ga dawa ba aka za ta kai to ai bai cire da zakawa sai to shi ya so mu dai a raba mana gado ba za ku bari a cire masa zakawa ba sai hmm, gaskiya ba za mu bari ba in yaje kan yayi bayani abin da yasa bai cire ba amma da ya riga ya cire ta ya ware sai bai raba su ba an ganta ga ta nan a ware to dole su zartar kamar mutum ne zai layya ya riga ya ware ragon shi ko ya sau ya daure sai ya mutu malamai sun ce za a yanka masa wannan ragon tun da ya ware amma cikin garke ne ana ta cewa bakar wa da ragon laiwa yana ba yana da mm, mm, mm. nan ba komi haba sai ya mutu kiwu sai gobe laiya bai wa da rago ba sai ina kudale shi kawai shikenan araba gado yanzu ka sun zama na mutane rigarka da kake sallah fa da ita a mutar sai da aka yi magana ka zo mutuwa sai ka ce wannan farar riga kullum da ita nake kiyamun laili in na mutu a saman ita a matsayin lufa a saman ita ta ciki saboda taiman shaida a lahira saboda yawan sallar da nake da ita cikin aka zo da gado an zo aka kira magada to ya yi wasiya ya ce a sa masa wannan rigiya a cikin a wannan ɗinsa ya kuka gani wani ya ce gaskiya shi rigiyar nan dama tana burge shi yana fasta sai to za sa ba a ji ta kawai sai dai a tsaya in an ga dama aka ce shi rigiyar ya ce so ta shi nan ku rufe shi da lufafa lufafa ce hakkin sa yanzu na dole a yi masa amma ban da wannan rigiyar ba dole wani tunda magada ba su yadda ba ya za yi daga nan injiniya ka yi shuru kana ta mamaki ka ɗauka ko to mu je mun mu je da ka kai da ka ɗauka na'am yawwa barakallah yawwa ai ba ta kai aima wani ba ta kai aima a ɗauko kayan mutane a baka cewa kai a ɗauko a baka rigai abinda aka ce shi dole ne ma'unus tajhis ma'unus tajhis shine ciki yadda za a kimtsa ta dole a cire ma kudin lufafa kaga wannan lufafa ce dole ana yin ta amma ke zuka kayi wasiya a ɗauko ta riga mai kyau kuma ta burge magaji mai gado wannan lufafa dole a yi ma kuɗin da za a yi ma wanka in biya ake kuɗin da za a gina ma rami in biya ake abin da za a biya wa mota in a mota za a sa ka a biya ko a sai mai a kai ka wata duk wannan za a cire cikin ka amma in kai wata wasiyar kharidu wannan sai a duba in ka yi ma wani ne wanda ba magaji ba ba mai gado ba sai kai wasiya aka gani a takardar rubutun ka ta ka ce a ba wannan rigar nan to za a baki amma kai a baka a ina kai mutum ina za a yadda na yawwa sun yadda kenan ai ko ma baka kira su ba in yanzu din ma aka kira su aka ce baban ku ya ce a sa mai rigar nan suka ce ba ko ni ai rigar shi ce a sa mai ba matsala amma sai ɗaya ya ce a ah, rigar nan ta kwaman wannan farai rigar ta amma ta ta ina son ta ina ma ina so ba mai wani ta na mance in tambaye shi ko ko wani tambaye ba ba zai da ba da ita ce sallabi wani na son ta ya za a yi ba za ku gane sarnin masifan dukiya in an zo mutuwa ba sai in an zo an kalli shari'a yadda take kallo a lokacin fada ka shiga gargara ma kana magana ko dukiyar ka ce ai kaza da ita ba za a ba sai a ce so kake kira magada mugunta in ka saki wata mata a cikin matanka sai a ce an ji sakin ya tabbata amma sai ta dawo ta ci gado so kace ka hana ta gado idan ka ce wata matar ka ce wanda ba a san auren ta ba tuntuni ba a san ka aure ta ba yanzu ka zo ka ce matar ka ce ba za a yarda ba dan so kace ka kawo mai gado ka raki ta wani ka ce ɗanka ne ba a taɓa jin labari ba a ce baba wato yana so a raba gado da wannan kyauta yake so ya masu Abokin ka zo ka ce mantau mantau yana bi na miliyan biyar da Allah ya shi a ce ƙarya ne babu yana so wato a rage a san ma abokin shi kuɗi sai da kai mai adda ba za mu yadda ba me yasa tuntuni bai gaya mu wasu yau magada su bari eh, eh. ka je wata rana gidan masu kuɗi in an fara magana da gado ka je yadda ake yi in ba a yi sa'a ba sai kaga ɗan ƙarami ɗan ƙarami ya ɗau abun bugu yana yana neman ya kai mu manyan bugu sai yanzu ba wani ɗin sai ce zai matsa man yanzu dama ba ke kare ne yanzu wanda ya taɓa ni wallahi na shi a raba abin nau ba ka nan ne injiniya a madina fa baki kwanan nan aka turo nake gaya maka an kai mutum ana rufe shi a kabari ba a gama rufe shi ba yayin shi sun fara faɗa da tebur kuma kan faɗan da suke ba asalin dukiyar ba ne kuɗin makullin su to a suke so a basu tun a makabarta kanan da suke ba basu ya ce ku yi haƙuri mu koma gida a haɗu sai a bada a bada kuɗin kace yanzu zai bada to sai aka rabu biyu wasu na ta a kyale wasu na ta a bada yanzu sai faɗa ya aka dinga karan juna da tebur shi ba gama rufe shi ba an sa shi a lahadi ba a sa marfin ba ma <laughs> shi kuma wani cikin kabarin ya shiga yana so baban shi ya sa hannu a wata takarda baban ya mutu ya bi shi har cikin kabarin da tabbat ya shiga cikin kabarin ya ce a jira akwai abin da ke so ya baban ya shiga cikin kabarin ya kwakwalo hannun baban daga cikin lufafa ya ciro stampat ya danna ma baban ya kama ya danna a takardai ya yi stampin to shi wannan ba ya ne shi ko sai ya fara ciwo kamar wuta ta yi shokin din shi shi ma daga ciki ya fara ihu aka shigo aka yana ta ihu ga tamfat a hannu ga takarda ya danna ya sa safin baba aka rage soji shi ma waje ya mutu suka ba su kai shi nashi kabar na malam lokacin da a zamanin da an kai mutum shi da kai shi ya kai baban shi kotu ga ofisa nan zanne a kotun su aka kai mutum ya kai kara ya ce shi babansu ya ki mutuwa har yanzu shi yana son kuɗi so da haka abin da yake so yanzu alkali ya sa a je a yi assessin dukiyar baban shi a cire mai nasu daban yana son kuɗi shi baban mai mutu bayan haka ne ko kusa a kotun su ga shi nan roni a kotun su nan garin kuna mamaki ƙari ma ko na to to guji mata ne ba su abin da ka ce ba su suna so ko su a wara yara cewa ya yi ƙarin bugu da ƙari ba sai da ya bi baban asibiti an sa baban oxygen ya je ya wuda oxygen ya cire shi saboda baban ya mutu shi a ba shi kayan shi yi ba da waye na ta sai da aka rike ji asibiti kada ya ƙarasa baban an je baban bai da lafiya an je oxygen an samu oxygen ya bi shi asibiti duk da alkali mai tura a adar su bai ba wai bari ya je da oxygen din ya rike shi kawai ya mutu kawai ba ya mutu kuma a can wajen tudun nubawa nan aka yi wanda shi ma baban ya kwanta asibiti ya daɗe asibiti an tsammanin zai mutu shi ya gama kaso ya gama ɗaukar nashi wurin baba ya warke ya dawo wa wani ke ce to za a gani ko sai ya samu kokarar shi kawai shi da abokin shi suka rade a zaure sai da baba ya shigo zaure ya saka mai kokara a jikin kunne ya ne a ce ya gan aka ta turki a tume a kai ta turki ba aka kai ta turki ya bar sai ce wa ne ya bugar da kokara na gan su da shi da wani abokin shi soja suka shigo suka samu suka daura min kokara a kunne saboda ya mutu kawai su ci gado sun kagarar su kwashe kuɗi mai ba su ba to kuma mutumin da ya tara wannan kudin ya ci zakka to daga nan sai ina ne za a sha hakkin Allah ne an ce ka cire hakkin dukiya ne an baka dukiya an ce in ta shekara kana da miliyan arba'in cikin arba'in kawai ka dau daya ka ba da hakkin Allah ne ka fita ka to yanzu daga nan ba shi nan ma su kuma sun gama suka gada sai su ce ma zakka ya ba shi biyan bashi ina sai wanda kai da kanka mhm. to to to to to ka dubo ai ba ku inda wannan zamanin ne kun ji ka da kun ji aje kun ji mata ne can ba su so muku da zafon ruwaya da garere ne da garawu cewa wani da baban ya kama rashin lafiya yana da kuɗi ya ga ana ta kashe ma baban kuɗi ana ta kashe ma baban kuɗi sai ya ce shi ba ya ga ana ta kashe ma baban nan kuɗi wallahi in baban nan ya mutu shi bai samu miliyan kaza ba cikin gadon shi sai ya ji baban an makabarta ya fi ne mai a kabarin shi to ya ja masa asara a nan wurin muna zaune wata rana wani ya ce mai shi sun je nasu asibitin shi baban ne yake kwance yana kwana da kwanaki bai magana ba sai likita ya ce abin da za a yi ya kamata a zo a sa hannu a abin nan din shi a ba shi referral tun da yana da kuɗi mutumin nan a kai shi waje kuma a jaraba, a gani ko Allah zai sa a samu lafiya sai kanan shi shike biya sai sai a bari sai da shi sun zo yana da babban ɗa kuma ba yaro ba ne shi ma zai iya ba da shawara kuma ka gani ka ne ne to shi kenan daga da ya zo babban ɗa kawai shi ne zai sai ba kanan baban ya gaya masa ce ga abin da aka ce ga abin da aka ce shi ne muke jira ka zo tun da aka kai ne babban cikin zuriya shi saboda haka a zo a yi shawara sai ce halin nan da yake cikin ne za a ɗauka a kai shi waje wannan is just a waste of resources baban nan ko yana bai magana sai ya buɗe ido ya ce waste of resources my wealth kuɗi na waste of resources a kai na asibiti ya ce ina da na wallahi da na san haka da ban ni kuɗi ba da ya juya baya da sai dai makabarta ya mutu kai ba bari haka da kai ma da zaka kai ne karshe kai ma kai ba ka gani Shiwa, wanda yake kusa yaron shago a yaron shago daga nan sai dai a taimakai an zo ban gado za a yi wani abu in ba wasiya ya mai batun da bai da gado in yana so sai masa wasiya ya ce to kun san wani yana ta wahala da dukiyar nan kuma shi ke ta kula man da ita amma bai da gado tun da ba ɗana ba ne za ku tun da in ga 'ya'ya sun da kowa ya ce to amma in na mutu a ɗauki kaza a bashi wannan shi kenan in ko ba haka ba sai su abinda suka yi tun da shi dan wani ya zo sai a bashi daidai yadda za a sama yan kallo yan kallo in sun zo tasan masu ko kuma su suka yi istifati su ya su suka ce kun da gaskiya ba bai a ganin ya yi wahala abin nan mu bai daga rabo muna gani an gama rabo mu haɗa mai miliyan biyar kowa ya kawo kaza kaza a haɗa mata su suke ɗaukar rakabin nan ba daidai mu biyu biyu wannan sun ba da dubu ɗari biyu ita mata su ba da dubu ɗari ɗari abinda muke so miliyan biyar an samu babban na kirki an samu gaban dubu ɗari biyu ya cika ka ɗauka ba shi kuma shi ba zai zo ya ce bari to tun da bai da gado ya zautara ba ya zautara ta yariya a can in ko yana son su yi kyara jikin yanzu ya fito mhm, mu kobatan ya zakkin musulmi saboda haka sai ya ba da zakarsa ba da wala ya hillu lahu an yu'akhira ha an fita illa da zargin sahihin shar'a sai dai inda wani dalili babba kamar yana da kudin a wata kasa yana so sai ya je a kai ya duba wallahu ala na biyu a da sahul bil inayati bi ma'rifati akan zakka to wanda baba zai zakka bai na roki da karatunta yace kuskure na biyu shine yin sako-sako wajen kulawa da sanin hukunce-hukuncen zakkan wanda ba ba sai mutum zai bane ya damu da ma ya san ne hukunce-hukuncen ta to kuskure ne mutum bai iya bai karatu bai koyan hukunce-hukuncen zakka ai dama wanda ka gama yana koyan hukunce-hukunce akwai alamar zai yi ma kenan والتفاعل بمعرفة الأموال التي تجب فيها الزكاة تسقسقوا mutum ba ta mutane ba sa ma damuwa har su gano wai dukiyar wata ce ma akwai zakka wata ce ma babu ai duk wannan sai wanda zai wata sahuli fi waqti ikhrajiha da kuma yin sako-sako lokacin cirewa man kana za malin wanda ya kasance yana da dukiya wajaba alaihi an ya ta'allama wajibi ne akan shi karatu wa yas'ala aw yas'ala an zakatiha ko ya tambayi yadda ake zakka la'annaha fardun alayhi saboda yin zakka dole ne ku ji wannan maganar dole ne kuma ku ga masu kuɗi a ta muke bin su kawo nan ba su yi su kai duk inda za su kai su fita dai wurin Allah ولم da عن الوجه shar'i ai illa idza ta'allama al-ahkam ba yadda za a yi kuma mutum ya cire ta daidai irin yadda shari'a ta ce sai in yayi karatu min haythu nisabi ta maganar lissalinta wa nau'il mali da yawan kalan dukiya wa kadarul zakati da kuma gwargwadon nawa za a cire wa masarifiha kuma ina za a kai suwa za a ba sai ya koya wa nahu zalika ya fito ko wa man ta tasahala fi ta'allum zalika wanda duk ya sako sako wajen koyon wannan ilimin A su'ala an ko koyi yake tambaya ya za a yi bai tambaya ba فربما وقع في محظور دون علم to da yawa zai iya fadawa cikin abin tsoro ba tare da ilimi ba abin da ake gudu au jana isman ko kuma ya girbo ya taro makai da wani zunubi bi ta akhirin zakati ta hanyar ya jinkirta zakan bai yi ba a lokaci au bi adam mustahiki mustahiqiha ko kuma ya bada ta inda bai tantanta ba ya zo ya rika raba naira goma goma wa nahwi zalika fazzaka ta fardul mali dan haka zakka farilla ce ta dukiya ba mutum zai ga dama bane in dai ba dukiyar to babu in akwai dukiya dole in ko mutum bai ba na bin shi ba shi har wuta ko zakka nawa ce mutum bai cire ba ba na bin shi ba shi ba a cewa wai ran da mutum ya samu ya yi daya ina sai ya biya waɗanda bai ba inda kuɗin ne ke wurin bashi abin da aka ce kuɗin ba sa hannun su sai suka yi shekaru goma a wurin baki to da suka dawo zakka shekara ɗaya zai dan ba sa hannun su dukiyar da ba ta hannun ka ba ta ka bace shi yasa kullum za ku ga malamai ne mana fatawa kuɗin pension wanda ake tarawa a yanzu na ma'aikata ce pension wane ne wane ne ana tara wannan ba kudin ka bane dan yanzu za ka mutu yau kana neman dubu hamsin ba za su baka rance ba cikin kudin ka ne kuma ba su ɗauka su baka ce ba na ta bane dole kuɗi su ne malin mawala. ne dukiyar da kana da ikon tasrifin ta ka juya da yadda kake so ka gana ka dauko ka kai in kaga dama ka kashe in kaga dama ka aje in gana to wannan ita ce taka amma wadda kake aje a wani pension wane ne wane ne shirme wannan ba kudin ka bane ba ka da iko a kansu ko mutuwa za ka yi wa ta za ma operation in dai ba ogan su ka sani bai ba ka rage cikin aljihun shi wallahi ba za su ba ta kudin nan ba domin amfani wannan nan kudi sai dai suna kuma ka gama ka yi shekara 16 ko ka yi shekara 65 sai har yanzu kai mahaukaci ne baka iya rike kuɗi ba dan haka ba za a baka ba sai an je an gano me za ka yi da kuɗin to a baka 25% sauran kuma an gano za ka yi yanzu shekara da biyar 60 ana jin za ka iya ƙara ashirin, kada a zo a baka ka kashe ka mutu ka dame su ka zo kafin ka mutu kai ta bara sau da ka bari a rike sauran ana baka duk wata a guturan ma duk wata a guturan ma har ka ci shekara 20 ka cinye sauran wani aiki sai najeriya su kawai labi kaza ka zama musu labi ba ka da komai abin su ko can lokacin umar dan fata wanda ba yahude ma da aka sama yana biyar haraji aka gaishe miki miki yana dako umar ya ce kai me ka kake dako tsohai tsohai da kai sai saboda zan biya jizya ce irin ku tsohon wayo ku daina biyan jiriya, mu za mu rika biyan ku kuɗi ma saboda su kun kai sirrin da kawo kun tsufa yanzu kun kai retirement age ba ku iya komi mu za mu rika biyan kuma kuɗi saboda mu sa ku mutu kafin ku mutu za mu ciyar da ku mu shayar da ku kafin ƙara ganin tsofaffi na wahala mu ko tsofaffi a wurin pension har mutuwa sun na gaggawa a wurin asar pension wani da ya zo dama ya zo federal secretary kwana bakwai yana layi kwana bakwai kuma wallahi ka ga wani ko sallah bai iya ba ya gama rayuwa a banza ya zo yanzu ya biyo an ce za a ba shi cika dubu ashirin cika dubu ashirin zan sai gida zan sai wata akwalar fikon cika dubu ashirin da sai ya zo ma kawai sai a ce ba sunan shi yaro ba suna na su sai baba ba suna sai ce wayo in dan Allah kwamfuta wannan kwamfuta Allah kira suna na kira na mu muka yi yakin ojuku mu muka yi yakin basasa mu muka yi yakin kaza wallahi ne har ni gare da kafa ya bude kafa jiyo yana nuna wa da Allah ba ka ba mu yi na ma na rido na harbin ka an samu in mure da sai babban kaji da konan nan kai Allah ba ka ba mu yi ni na rana da harbin kai ce yau Allah kaga harbi biyu aka yi mun kara koma sai kai kai a wace wata bataliya kake sai bataliya ojuku da <laughs> wani bataliya da duk bataliya a banza yana cikin bataliya kaza ya ce wallahi shi harbi biyu ke yi ga harbi da kama ga harbi da a tuka kawai ko ba su dai amma ba lawari sai ka ga ya wuce ne kawai wallahi daga nan sai asibiti ya mutu sun mutu da yawa akan wannan hmm alaikum salam to ka ji ko to ka shiga bututu ka gaya musu wallahi ka shiga bututu kai magana za su addu'a yana nan ta malam najeriya ita zo ai kana ganin wani abu ran nan kuma muke hira da wani sun zo sun je za a je buki wai nan ai a ƙasa a tsari gidajen nan fada aka yi wanda aka yi a riga cikin sun nan asalin tsarin su guda ɗari biyar ne fa za a yi to yanzu arba'in da da tara aka yi ba su ma kai ko ten percent ba a ɗari biyar za a yi ko ina za a yi ɗari biyar biyar ga su nan an yi arba'in da tara a nan suna nan cuku cuku cuku ga su nan guda arba'in da tara to shi kuma wannan yanzu za a tafi kuma a tafi misira shi kuma wancan ya yi dubu goma za a ji a buɗe nan arba'in ka duba fa arba'in da tara cikin ɗari biyar ɗari biyar ne abin a yi aka ba da umarnin a yi sun yi arba'in ko tabbatar ba ba to ta ji ƙari ma to wannan zai kun zo zai sharfin su shi nan a wani ya ce wacce wanda ya wacce wani ko wani wata ku tafi koyi mutane su izman fi ta'khiri zakati au bi sa ita fa zakatu fardul mali wa ita'uha ba'da ta wa usulul fardi ala wajhihi yalzamu lahu ilmun a ce kuma a bada ta sannan a gane cewa farilla ce a yi ta a daidai yadda ya dace ya lazimtar da dole sai da ilimi bi ta'allumin aw su'ali ta hanyar mutum ya koya ko ya tambaya wannan ya kwanta na uku at-tasahul bi da'i zakati haƙƙi mustahiqiha sako sako kin damuwa wajen ba da zakkan inda aka cancanta kai ba kai nan ba qala ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم أتي الله تبارك وتعالى يا والي ونن صدقة تزكى أنا با فكيرين فكيري أما مالكية shine wanda yake bai da abincin da zai ishe shi wata guda miskini shine wanda kullum sai ya nemo kun ga a malikiya fakiri miskini ya fi fakiri tsanani amma a wata masaba miskini ne fakiri ya fi miskini tsanani su juya abin su kai mabukaci dai wanda aka gane ni na alaiha da masu aiki wajen tara ta su za a biya su ko suna da ita wal mu'allafati qulubuhum haka nan waɗanda ake so a lallasa su shigo musulunci ko ko sun riga sun shigo a saboda a tabbatar su zauna ciki a lallashe su a tana tarere zuciyarsu ana ba su to nan waɗannan su ne wanda za a ɗauka a ba su gaba gadi ba a tambayin su nawa suke da shi kuma ko nawa aka ba su tafi amma da inda aka ce wa fi nan kamar yadda malamai suka ce wa fi haka nan wanda za a saye su an da wuyar su wannan su in an zo gudun daidai abin da ya kama shi za a ba su su kwato yancin su inda yawa ne in kaɗan ne wal na haka waɗanda ake bi bashi daidai biyan bashin za a yi masu wa fi sabilillahi sannan wanda za a yi fi sabilillahi sai dai bukata abin da ake so a yi wa bin duk waɗannan an matafiyi shi matafiyi ana ba shi lokacin da yake halin tafiya to in ya isa garin su zai zama mai kuɗi to ba sai an ba shi ba can wasu suka ce in ya kai garin su da saura sauran sai kai baitul mali yanzu ba yake dama an bani ne a matsayin ina matafiyi a gaban dubu ashirin yanzu kuma dubu goma sun kawo ne na abincin dubu biyu saura dubu takwas na isa garinmu da kuɗi na to kai shi gaba da cin dubu takwas dubu takwas sai je zuba sa bai tilmali ko zuba wani masallaci ce sauran dama ba na shi wani tun da ya iso gida in ya cinye wannan sauran ya ci wuta walwal ai a matsayin shi matafi a gaba ya iso garin kuma yana da kuɗi sai shi gaba da shi. in ko ya kashe su kafin ya zo garin kafin ya iso shi kenan yadda ya ga dama yi ai wannan dama so ake gyara masallacin da kudin shi ba sai da zakka ba zakka wa yake zo ya gyara masallaci da zakka ba so ke samu lada a kibi zai ya cire zakka daban ya ciro kuma kuɗi ya samu lada daban su kuma ya gyara masallaci shine abu amma ya je banki ya sai zakka ba yadda ba kwace masallaci aikin gariya ne aikin jama'a ne dama ba ta aka yi zuwa bankin masallaci da ita ba ba haka wani da jihadi za a yi ko ko kafa asalin sayan ma wurin za a yi a gina masallacin an kasa ba yadda za a yi an yi amma yanzu ya fenti da kuɗi ko da azumi kawai ma masallacin ma wataƙila bai buƙatar fenti sai dai mai wannan ba tare ma ya yi masu bayi eh kuma kai ka da sai kusa ce da ka ruwanka kai kake kontrolin da kake na hanyar ba ruwanka in har sai ka san mabukaci ne ɗauki kuɗi ka baki abinda muka yi aka yi saɓanin ran na wanda wasu malaman suka ce za a iya yi da bin shi bashi kake kana bin shi bashi sai ka bashi zakka saboda ya biya ka shine aka ce in ba sharaɗi kuka yi ba sai ka bashi zarka shi daga baya kawai sai ya ce a shi da kana bin shi bashi ma kawai rike kuɗinka ko kuma ya ɗauko ya bai doma ya ya biya ka bashi wasu sun ce ya yi tun da dama ba amma in dama niyan ka ka bashi zakkai dan kuma ka kura ba ido ka ce to wanda ya ci bashi ya biya kowa ya ci bashi ya biya ke za ka bashi dama shi za ka bashi da ya biya ka bashi ka ƙara dawo da kudin ka da wayo bai zakka ta dawo zo ka ce bai yi ba yi ba a ka bashi da kai ce ta bai zo ya ga dama amma wannan ka ce wai dan kaga yana son wani abu ka ɗau kuɗin ka saya mai abun ka bashi ai ba zakka ka bashi ba wayo kai har yanzu kai ka juya kudin ka to kuma ba naka bane baka da ikon juya su da kanka sai dai ka ba da kuɗi ko na cewa ka ba shi jari ya rika juya ina ruwanka kai dai ka ba shi zakka in ka gane fakiri ne ko ka gane miskini shi ya ga dama abin da zai yi ya ga dama ya juya ya kasuwanci in ya ga dama ya sai abin hawa in ya ga dama ya aure in ya ga dama duk ma abin da zai yi ba ruwanka ba ka ruwa ka koma gefe kana kaga mutum nan na ba shi zakka amma ya aure a abin da yake bukata ne ya aure ya auro a ka ka ba shi ba abin da yake da bukata ne yadda ka ce ya sayi abinci in abinci zai saya ya sayi abinci ya ci abinci to yanzu shi mata yake bukata bai da mata yanzu matasan nan kana ganin nawa ne suke da bukata aure ba wai ba sa son auren ba ne? in sun hangale suka ga ka a wurin nan in ka shiga ciki da ga kudin haya ga kudin kaza ga ya a auna ya auna ce ka bari dai mai hakuri mu ci gaba da azumi sai ka dauko kudi ka ba ce bai yi abin da yake bukata ba kuma wancan lokacin duk an yi haka ɗin da mutum ga bukatar shi masa wadda kada a mai ita ce a gaban shi zai kai mai maganinta da zaka ba shi zaka don yi maganinta shi ne kai ba ta ka ce kayan shi yanzu in ka ba shi ya zama nashi sai yadda ya ga bukatar shi mai ƙarfi wadda ta da mai ita zai yi da kuɗin matuƙar abin ba haram ba ne ya fito ba a yin haka ai in ka riga ka cire ta kuɗin ba naka ba ne fa masu masarifu zakat a samaniya waɗannan sunan wuraren da ake ba da zakka guda takwas wa man tasahala wanda ya sako sako wajen zakkan wa lam wuce ahadan al-ahd asnaf samaniya bai bada ta ba ga ɗayan takwas nan da aka lissaho fala yu'tabaru mukhrijan li zakatihi shi da wanda bai zakka ba daidai suke in dai baka bada su a inda aka je nan ba cikin ko ɗaya baka ba ba ka kai ta wani wuri ka je kai abin nan ɗinka shi ke nan mukurjar aili zakati wallan ya kut anil farubi sannan kuma farillan nan bata sauka kan mutum ba tana nan wa minan nasi man yutiha li ahadi li ayi ahad akwai wanda zai zo cire zakaya ya ba kowa wani kana inda huma ma fi. ko da yana da wadata kawai saboda dai shi ya gaji ya dace ba wala ya taharra al-faqra bai kalli cewa wanda ya kamata الفقراء بيلورة فقيريبا ونحوهم قوة من الأصناف min an Ya al-kasl an al ba. kawai mutum zai yin wannan ne saboda yana rowa yana kiyon ya bincika ya gano su waye wa ranar ma la wannan bai kamata ba dace ba wala yujzi'u anhu sannan kuma bai yi saba ba ta yi saba in yayi haka in ba ba su bukata a nan garin ba ba masu bukata a nan garin to sai ɗauka kai wani wuri ce aka ba a dauka zakka daga garin da aka samu kudin akwai su wani gari can daban sai in ba ma bukata a nan ai duk wayo ne wannan usman har mutum yana da yan uwan da suke can kuma yana da wadata ya san suna da bukatar zakka me yasa ba zai taimake su bukatun kafin zakkan ma ta zo a sai ya kai zakata zakkan nawa nawa za su samu ya kai masu. a miliyan arba'in ko miliyan ɗaya ne zai fili to miliyan ɗaya zai raba masu ba kamata ya cire kamar biyar ba ya je can dama duk ya taimake su tuntuni ma to sai hmm? eh, ba su cikin suka kare ba su da abin nan masannan ya so sai zo nan garin ya kawo in amma in dai akwai mabukata a can can inda ya noma nan kasar da ya noma a wurin ne ya kamata ya ba su in nan yana so ya ba wasu ya ba su kyauta ko ya sadaka ai zakka ita wajibi ce sadaka kuma wannan don ya samu lada daga nama sai amma ita zakka can wurin da aka same ta musamman noma a wurin da aka yi girbi aka tara nan za a sa a ba da shi da in ba kowa wanda zai an sa a wurin ya dauko da ya dauko zai ne duk dai wato don ka a bada a can ƙarfin wayo a kasa'un fi siyami ga wasu kurakura da cikin azumi ku banci a shiga azumi ku ji kaɗan ko mu bari haka nan a bari haka ko mhm, kun gaji ma ku je na ka ce mi eh amfanin gona na a su wannan sai kuma in ka aje suna nan suna ta zama a kudi suna ta zama a kudi aka kashe shekara guda sai yanzu zaka kudi za ka ba ta noma ba amma kudin da ka sai da shi kawai ka sai da abin nan ɗinka don hatsin ne ai ka riga ka yi bai zakka ya zama kudi in ka zo da ka zo in ba barin su kai ba kuma kai ka juya suka koma kuɗi ba za ka ce ai asalin su hatsi ne ba a'a yanzu sun zama kuɗi kana juyawa kana kasuwanci sai su kai shekara guda yanzu kuma sai ka zaka kuɗi ya fito shi ke nan a huta ko na an gama ma sai gida na wa alaikum salam eh eh eh eh eh a ba zai aika ba su ba nan babu bukata ne sosai sai an kaitan. ko da ma can tun farkon kuskure inda kuɗin suke nan zai yi zakkan in ya cire nan akwai mabukata sai ya wasu a nan sai inda ya zama babu su kowa ya wada a nan to sai ce to gaskiya ya gano a can inugu akwai mabukata kuma su ma musulmai ne bari ya sai can ya tafi ya taimake su amma ba ya ce to bari ya tafi nan ga masu so su ci abinci ya ce kuma a ilugu akwai musulman da ke son masallaci a a ya ba da zakar kuɗi ba su cin abinci su ce ɗaya cikin kuɗin shi shi kuma ya je can ilugu ya gina masa masallaci ya yi sabilin don ya samu lada kuma ya gina daki aljanna ba kawai zakkar ce mutum zai ta juyawa ko ina ba kawai saboda yadda saboda baya son shi ya taba uwar kudin sai dai zarkar ita zakkar an riga an ware waɗanda za a ba in wani aiki ya shigo sabo sai mutum ya yi da cikin kudin shi shi kuma dai ya samu lada ba dole sai an jira zakkar batu ba ka gane sabon manzon Allah duk su suka abun nan suka kalli Usman bin Affan kalli Abdulrahman bin Auf banda jigajigan aiki su ba a ma maganar su dan dama ba su maganar su zakka wani abu ne wanda ba sa ma maganar shi amma jigajigan kuɗi suke ɗebewa a zuwa addini kawai a su da saboda addinin ba wai sai zakka ba tunda akwai kuɗin su ba da haka ake shine abin nan ba yanzu duk abin da zaka ga an takura abin ita zakkai dai da ta zama mutum dole to ita ce zai cire kuma duk abin da zai yi a ciki zai yi har kanan baban shi har baban ma a ciki zai bashi wata nan ko wani da shi dan bala'i ne da ya cire da zakar shi wai sai da maman shi janareto ana yawan ɗauke wuta matsayacin ci tuntun ya kasa sai mata janareto sai da ya jira ya cire zakka wai ya je ni fa ya zo ta malam na ji wani malami na cewa wai zakka ta wata wani ta gida ko wada ba kai uwar taka ka kasa kai mata janareto tun tuni da kana da kuɗi sai dan ka kai wai ba ana ɗauke wuta tana wannan sai da ya jira ya da zakka ya je so din jakin janareto wai ya so mu hadiya janareto da kuɗin zakka to kaji ba ya jira zakka kai ya je ya ce mata hadiya ga zakka sai dai so mata janareto kato ya kawo da kudin zakka kuma yanzu ya ji wani ya ce wai wai wani ne wanda ya amince wani har da zaki na je gidan uwa da ba zai mahaifiyar mutum har ya gane tana da bukatar janareto sai a jira sai an cire zakka sauro da dabizonta tana ganin duhu yana da kuɗi amma bai sauro mata janareton ba sai bayan ya cire zakka sannan ya je ya ɗauka cikin kuɗin zakka ya sauro janareto ya kawo mahaifiyarsa dama mahaifiyarsa za ta ci zakka in ka ga ka ba mahaifiyarka zakka ko mahaifinta duk da wasu sun ce ana iya ba su amma dai akwai alamar rowa wurinka in ka ga ka ba su zakka ta hanyar takrima ne wataƙila mama akwai wanda kike so ki ba gashi ki aje wannan watakila ke akwai wanda kike tunani cikin dangin ki wani ban iya tuna wani watakila ke kina da waɗanda ke so ki ba ko kuma baba watakila ga wannan na tira zakka idan akwai yaron da ya tira zakka ya ce kada a yadda a gaya wa baba nawa ya cire amma dai ga abun a kai wa baba shi ya babba wasu duk da ya san ya ce amma fa kada a yadda baba ya san to nawa ya cire dan in baba ya gane nawa ya cire zai gano shi kuɗin shi baba na da wayo zai buga ne abin ya dace a cire miliyan ɗaya sai ce ka ya zan lashe da kuɗi wato yana da miliyan arba'in ke nan yanzu ya cire ɗaya in ya ji an ce miliyan biyu ce a ah, yaron nan tamanin gare nan ya cire biyu to da aka yace kada a kuskura baban nan ya san nawa aka cire dan in an cire wannan baban na da wayo zai buga ne ga nawa ne kuɗin asali to ya bai gani ma da ya cire kuma ya karrama baban ya ce a daidai a ba baba ka za ya rike a hannun shi watakila shi ba ko waɗanda zai ba zai so ya ba amma ka a sanar da shi asalin nau aka cire don ba da wayo ana da wayo to gaji ina yi mala ana da walwalo ne kawai walwalo ake dangi daga mahaifinka da danginsu da dangin shi da wasu abu in kana da hali ya kamata ka taimake su in mahaifinka bai raye ka kaddara dai irin iyayenmu mu da muka sani akwai lokacin da wani fa ko riga ka ɗin komai in baka yi ma kanan shi ba zai sa rigan nan ba ko baka yi ma shi ba sai ka yi man kamar ta da uban ni ni ne ni ne o ai shi ne uban ka da kayo rigan ta wannan ba shi aka gafiya ba zan sa ta wata <laughs> ne ka yi mai ba wallahi ta wannan ba shi sai dauri ga ke kawai ga ya je ba shi ba ka tashi ka wa daya da za ka yi masu ba ka yi mai ba ya fi jin daɗin ma wannan sai ya ji daɗi har baka da halin ka yi amma ka samu hali ka yi masu sai ya ji daɗi ya ce a ba komi tun da ni gani ni guda nawa ma gasu nan da yawa tun da dai kai makanne na ka kyauta ka yi ma ka ba komi to to wannan ne zaka zo ka je sai an jira zakka daga shekara sai shekara yana ta kuzuwa wani in ka je ka ganshi yana yawo da ya gaggai riga wani yana ta yawo ya yawo ta unguwan baya da silifas sai an jira zakka kuma in ta zo nawa nawa zaka ba nawa nawa zaka raba masu Allah dai ka ba mu Allah ka ba mu mafita malam ba mu da kirki abun matsalar mu babba ce Allah ka ba mu mafita kawai kuma abin da annabi ya ta gargadi kenan ku duba dan uwan annabi babban fansa ne malam da annabi ya ce mashi ka yi haƙuri a ba in musuluncin nan ya kan kama za mu saka kama. saboda annabi ya tsaya a kan mimbari ya ce dukkan maganar mu'amaloli da aka yi na cinikanya da na zakka da na riba da aka yi da cikin jahiliya na abbas abbas ya ce ba mutane rance ce a dawo mai da kaza dukkan suna yada su an soke su ya manzo Allah zan shiga cikin ya ce ba komi in sha Allah in Allah ya buɗa mana zan biya zan sa ma da abin da sai ka sha mamaki to haka kau aka yi malam da aka zo ta rana aka ya yaji aka zo da zinariya ga ta nan ya ko wa manzon Allah ya ce gaskiya ne ya ce ɗebi iya ɗibarka ya shimfiɗa mayafi ya dinka zuba zinariya sai da ya cika ya naɗe ya gabar da saura ya ƙara buɗewa ya zuba ya zuba ya ce ta cika ɗora ne sai ba zan ɗora ka ba amma ka ɗibi iya ƙarfinka sai da ya ɗebi zinariyar na iya ƙarfinsa cikin mayafi ya ɗauka ya tafi gida kalla wannan ka gani ka ɗibi zinariya ba kada mayafi sai da ya cika mayafi iya ƙarfinsa ga su gidan manzon Allah ba mutane dama jinsin su gaba ɗaya mutane ne haɗaɗɗun alhalitta kammalalla masu ƙarfi masu kwanji masu masu kwarji ne amma ba sai da kaya ya cika mayafi da zinariya ya ɗauka ta gida annabi ya tashi daga nan ya ɗau takobinsa bayan ya wannan kayan shi kuma ya raban ma mutane sauran ya tashi ɗau takobinsa ya shiga gida sai ɗauko kwandala ba. Allah alaihi wasallam. dawa mutum yana zo na ta wadata kawai sai abuja ya zama shi daga gidan shi ga abin nan wani yanzu haka ɗakin maman shi na can garin sai yana zuba a ruwan shi sai ƙarya bismillah kuma da ma ba wani abin nan bai zai ɗauko wata daga can ma kuɗin ya mura arniya malam ta zo ya kama mata gida da makudan kuɗi ya saya mata mota ya tara yan uwanta a ciki ya kai masa hidima cin dare da na rana da makarantarsu da komi shi ke ɗaukar nauyi su gama kuma ba sabo ta rana su kurma shi da wuka su tafiya su garin su kwace komi kuma amma wannan mutum ya gani amma wannan mutum ya gani amma wannan mutum ya gani ana kai ana maimaita amma kowane kawai sai dai a ce kaddara sai fi ta faɗa mai kai kaddara ba za ta faɗa ma ba sun fi son yancan wajen saboda su ne marasa kunya su ne ke yawo sun fi dama sun fi rada suke yawo sun fi nanin iya wannan wani ma ce ba yan nan wajen ya wai an gulaye saboda bai san addini bai san ma ne musulunci ba ya ga waɗancan arnan an ɗauko su ciki ciki suna buga kwallo da bata yana ta kallon su suna ciki ciki Ya ce kaga wayewa kenan ba irin namu matan an gulaye ba

zai iya taimakon su sai duk shekara ya kare ya su jira zakka to yanzu da ya cire sai ya ba yan wani ya ba su saboda su sai lada biyu ma zai samu yanzu ga ladar zakka ga ladar sada zumunci tun da shi bai sada zumunci in ba ta nan wajen ba kaga zai je lahira ta masifa zumunta ta shake ta akan sirati Sun jikin kayan sai zakkai sai ba su zakka wannan sunan shi walle walle san shi ba ya sai da musu kaya da wayo kawai ya zara kuɗi wannan ba zakka yake ba ba zakka yake ba ba lakaba yanzu kawai shi ka je kai mai wa'azi ka ce mai ba zakka yake ba a to to kaji ba ya daina karatun ya buga kenan ya daina zuwa kaga yanzu ba sai ka koma ka tattace ya gida kai mai wa'azi ba kada ma ka bari a gane kowa ne ne kale shi kawai mhm. sai wani ne magana

tunda ka ce kana ganin kama sai ka bincika ka gano in ba kaman ba ne akwai mabukata in ka ba su a can sai ya rage sai ka ɗauko saboda ka kama wannan ka yi daidai to me yasa tunda ka yi noman ba za ka rabar da zakkar ba shi kuma ka zo ka ba shi buhu biyu tunda shi makaucin ka ne ka gane yana da bukata ko dama can ko ba zakkar ai haramun ne aka ce ka koshi shi bai koshi ba a gidan shi tunda ka gane mabukaci ne na kama na gida kafin zakkai ka san mai haka aka ce to kuma tunda haka gane yana da bukata har abun nan ne ka rabar da zakarka a can gona ka ba ma bukata in kuma ka nema babu ba da shi ka ɗauko sai ka ga babu babu ma bukatar sai ka ɗauko daga can shi saboda ka gama ba su sai ka kawo shi ma gida ka ba shi wannan yayi amma ka ce wai kana ganin kaman wani can bai yiwuwa bai ma da gonan ko ku ya kasa noma ko kuma ya zo abun nan an samu matsala wani gashi da biyali ga ya gona ya kutil an yi rawan gado ne aka samu ita ita kadai gare in yi noma bai noma buhu biyu kafin kwana nawa sun kare ai ba wai dan kaga kawai yayi noman bane kenan ba kowa bane yake noma kuma yana da karfi zai iya noma ma abin da zai ci ba dole bane wani zai danyi ne kawai yar yan da yau na ce yayi kawai yar kadan ba wani abu a cikin kirki ko kuma yanzu ya kuskure ga kamar shinkafa za ta yi a wurin ya lafta shinkafa ta mutu gaba ɗaya ma ba ta yi ba auren mumkin kai dai ka yi abin da aka saka na kai ne na ƙarshe ba kai ku zama kun ci abin kuma ba ba kai ko ina ba to wannan ko to Allah zai kyauta a da ko duk wanda ni ka za kai ta kallon ba wala wajen ne mutane ba ne a dai za mu ce shari'a ta fi abun ai da yawa ba ya iyaka muke ta mai ba za mu gama ba kuma wani kan maganan ta nan nan cikin nan ba ta tsallakawa ko ta tsallaka wani ma da ya buɗo ya ji maganar zakka zai sauri ya fita daga wurin ka ba wani na shi ne amin ya rabbal alamin shi ne kawai karatu shi dai muna yi ne ma'azara ta ne larabina kada mutum ya dai lahira lokacin da ya gane ya ce ba gaya mai ba ana tare da shi aka ji gaya masa gaskiya amma iyaka abin kenan mu ba hukuma ba ce mu ba doka ba ce da za a da karfi ya katta karatun nan mutu Allah ya sa aji shi ke nan bai ji kuma ma'azaratan ila rabbina ba ba da zake da mutane tun da mutane hawa ne a gaban su ba abin da suka sa gaba wanda sauran su duk abin da ya saba ba sauran su ba za su yi ba azkar za ka kayartar da mutane ka nuna mutane mahimmancin yin nasila mahimmancin yin kaza amma wani kullum in aka tashi a sallan nan da hurhura za ta gaishe amma wallahi aka sallame sallah yadda ka san an ta kamai basilla haka zai fita daga sallah dazu nan ke gaya muku cewa wani fa yi ran nan yake gaya mai yace da ramadan aka kabbata sallar isha za a yi sallah da wani har an yi raka'a daya amma wallahi da aka buga mai waya yanke sallar nan ya kawai ya fita daga nan ma ya tafi shi to zuwan nan irin renin wayo mutum yana gaban Allah tabaraka wa ta'ala mai dan an buga mai waya ya sallar da sallar nan ya kawai ya fita yan ja ya gama wayan ya dawo to irin wannan yanzu ya za ka yi لا يبقى مفتاحه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعظمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبشر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحلم أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا أعمالنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا ذاكا ترضى به عنا وخذ الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا وحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشر الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم وعافنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات انسانا وبالسيئات امر غفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب رب العالمين